Ga abin da Sanata Rabi'u Musa Kwankwasa ke cewa dangane da jam'iyyar NNPP da kuma nasarar Abba Gida-gida. To jama'a assalamu alaikum. na so in fara da godiya ga Allah. Kuma in gode wa duka 'yan Najeriya musamman jama'a jihar Kano waɗanda suka fito suka yi zaɓe suka zaɓi jam'iyyar mu ta NNPP new nigerian people's party a cikin wannan jama'iyya babu wasu masu kuɗi a cikin wannan jama'iyya babu wasu masu rike mukami ko a ƙasa ko a jiha ko a ƙananan hukumomi talakawa masu neman canji canji na alheri maza da mata musamman ma mata suka fito suka zaɓi wannan jama'iyya kuma aka sami gagarumar nasara musamman ƙuri'ar da muka samu na kai la'akari da wanda gwamnati ta sa aka ɓata domin duk wani obabotin da aka yi gwamnati ta sa aka yi kuma inda muke da ƙarfi duk wani akwatu da aka fasa gwamnati ce ta fasa shi domin a rage mana ƙuri'a duk da wannan cikiyar da allah aka samu gagarumar nasara to kuma abin da aka yi shekara ta 2019 a wannan karan ma mun ga alamu na a mai da wannan zaɓe yin conclusive amma da cikin yarda allah allah bai bari hakan ta kasance ba dan takararmu abubakar yusuf allah sa ya samu nasara nan nake jira nake kira ga dukkanin magoya bayan mu a wannan jiha da ma wannan ƙasa tamu da su gaba da zaman lafiya da kwanciyar hankali domin ta wannan ne kawai za a samu ci gaba a wannan ƙasa muna addu'a da allah ya ba wannan shugabanni namu a kano gwamna da mataimakinsa yawan rai da lafiya da kuma aiwatar da tsare-tsare bisa ga aƙida da san al'umma domin ci gaban wannan jiha ta kano ba abin da za mu ce da allah sai godiya ba abin da za mu ce da jama'ar jihar kano wanda suka zaɓe mu ba don kuɗinmu ba ba don komai ba sai don yadda da suka yi da mu da nufin cewa in allah ya samu ka samu su ma rayuwarsu za ta canja za ta samu ci gaba a wannan jiha in allah ya yarda wannan tafiya tamu ba za mu ba su kunya ba na gode jama'a salamu alaikum